muna magana ne akan abin da ya zo a me a littattafan sunna ba a littattafan shi ba ni a nan matsala ta take duk da wannan sunan na cire wa kaina shi a da ki ahalus sunna ba ni ba suna sunna na fita daga cikinta sunana musulmi kawai ba ni da wata firka ahalus sunna na fita daga cikinta ba na yi ba na yi ba na yi